Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labaran da suka wajaba mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shiri za mu tabo wasu kaɗan daga cikin labaran da muka watsa saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Da fatan jama'a an shiga wannan sabuwar shekara ta 2019 lami lafiya. Makon nan ne mai karewa dai aka shiga wannan sabuwar shekara da bukukuwa da aka saba yi da suka hada da bukukuwan Kirsimati da na sabuwar shekarar miladiya. Mun kawo muku shirye-shirye da dama domin shiga wannan sabuwar shekara. Za mu ɗauko shirin ne da batun ƙasar Siriya inda ake ta ci gaba da rasa rayukan bayan Allah a yakin da ake ci gaba da fafatawa. Tun wancan mako ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da shirinsa na janye dakarun ƙasar da ke Siriya. An yi ta zantuka dangane da wannan mataki inda wasu ke cewa ya yi daidai, wasu kuma na ganin me zai sa Amurka wadda ake ganin ita ta kitsa wannan yaƙi ta tsere tun ba a kammala ba. Al'amari na baya-bayan nan da ya shafi Siriyan na cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin karan farko juma'an nan game da janyewar dakarun Amurkan daga Siriya. Dr. Tukur Abdulkadir masanin harkokin siyasar duniya ne da ke jami'ar jihar Kaduna a tarayyar Najeriya kuma mun nemi ji daga bakinsa yadda yake kallon wannan dambarwa. Wato ko da 'yan jami'ar Republican sun yi wani kokari ko yunkurin sa shi ya canza ra'ayinsa ba mai yiwuwa ba ne ba domin siyasar da ke ƙasa a ƙasar Siriya ta riga ta canza yanzu kuma ainihin abin da ke faruwa ko da matsayi ko matakin da kasashen larabawa suka fara ɗauka manuniya ne ga cewa lallai sun dawo daga rikiyar dole sai sun kawo karshen gwamnatin shugaban bashar al-assad shi matsalan donald trump a siyasar duniya bai cika bai nakanci yadda diplomasiya yake ba kuma wani lokaci bambancin shi da shugabannin baya shi bai bai cika tsayawa ya karya ko yaudara ba ya riga ya san inda al'amarin yake guguwa inda take kaɗawa saboda haka manuniya ne gare shi cewa lallai dole janye ya fitar da sojoji daga kasar Siriya domin ko sun ki ko sun so ba za su canza halin da siyasar kasar Siriya da kuma yadda yakin ya kasance da yake kuma kan kasancewa a siyasar Siriya ba kamar in muka yi la'akari da irin tsasawar da ake yanzu tsakanin manyan ƙasashen da suke taka rawa a rigimar Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya kenan. A wannan mako mai karewa ne kuma shugaban kasar China wato Sin Xi Jinping ya yi barazanar amfani da karfin soji don tabbatar da haɗewar ƙasarsa da tsibirin Taiwan da suka ɓalle tun bayan kawo ƙarshen yakin basasan shekara ta 1949. Abdurrahman Gambo Ahmad ja mu je da wannan rahoto. Shugaba Xi Jinping ya ce babu makawa tabbatar da haɗewar China da Taiwan, inda ya gargaɗi cewa duk wani yunkurin yayata 'yancin cin gashin kan yankin ba komai zai haddasa ba face fito na fito. Kalaman shugaba Xi sun harzuka takwararsa ta Taiwan sai Nguyen, wadda ta ce al'ummar ƙasarta ba za ta amince da irin keta haƙoƙin demokuraɗiyya da ake yi a lardin China ba. Har yanzu dai China na kallon Taiwan a matsayin yankinta da ke fatan sake haɗewa da shi. duk da cewa tun shekarar 1949 wato bayan kawo ƙarshen yakin basasa ɓangarorin biyu ke mulkin cin gashin kai sai dai a yayin gabatar da jawabin cika shekaru 40 da china ta aika saƙon lalama ga taiwan domin ganin ta amince da batun haɗewar da kuma kawo ƙarshen fito na fito tsakanin sojojin ƙasar biyu shugaba shi ya hakikance cewa dole ne fa a yanzu taiwan ta amince da wannan bukata a wannan sabon zamani da muke ciki ko da dai shugaban ya bayyana cewa bangarorin biyu za su dunkule a matsayin ƙasa guda amma masu mabambantan tsare-tsare taiwan dai na kallon kanta a matsayin ƙasa mai cikakken yanci inda take da takardar kuɗinta daban da kuma tsare-tsaren siyasa da na shari'a amma duk da haka china bata amince mata a matsayin intacciyar ƙasa a hukumance ba Idan muka taɓo Faransa kuwa, a juma'an nan ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wa mutan ƙasar jawabi bayan komawa hutun karshen shekara da kowa ya yi. Ga rahoton da Abdullahi Isa ya haɗa mana. Gwamnatin Faransa ta goma aiki a zamanta na Majalisar Ministoci na farkon shekarar 2019. Zaman zai fi mayar da hankali zuwa ga batun masu zanga-zanga sanye da riguna masu ruwan ɗorowa a sassan ƙasar. A cewar ministan kuɗin ƙasar Bruno lumer wannan sabuwar tafiya za ta fi mayar da hankali ga yi wa Faransawa aiki da ma'aiwatar da sauye-sauye kamar yadda shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya tabbatar a jawabinsa zuwa al'umma. Gwamnatin Faransa za ta aiwatar da wasu sauye-sauye masu mahimmanci da suka haɗa da samarwa Faransawa ababen more rayuwa banda haka shirya wani taron sasanta 'yan kasar ko jin ƙuri'ar su baki ɗaya. Kasancewa wani gungun jama'a da ya ɗau kansa mataki na yin fito na fito da 'yan sanda kawo ya mutsi a rayuwar jama'a cikin ɗan ƙaramin lokaci afkawa gungun mutane da ma 'yan majalisu da basu san hawa basu san sauka ba da sunan cewa suna ƙoƙarin ƙwato hakkinsu ne hakan bai dace ba hakan ya yi ban hannu da dokokin ƙasar mu Faransa za mu aiwatar da sauye-sauye da za su yi tasiri ga rayuwar kowanne mu. négation de la France. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai Najeriya mu fara da batun rashi da aka samu na marigayi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari, tsohon shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu. marigayi alhaji shehu shagari ya rasu a abuja ne yana da shekaru casa'in da uku kuma wancan asabar aka binne shi a garin shagari da ke jihar sokoto ga rahoton da faruk muhammad yabo ya kawo muku a lokacin da shugaban najeriya mai ci muhammadu buhari ya ziyarci sokoto don ta'aziyya a lokacin ziyarar da shugaban muhammadu buhari ya kawo a nan jihar sokoto domin jajanta wa al'ummar sokoto da na najeriya baki daya akan rasuwar tsohon shugaban kasa alhaji shehu usman aliyu shagari Shugaban wani rubutaccen sako da gwamna Aminu Ziri Tambol ya karanta ya bayyana shirin kafa cibiya ta musamman domin tunawa da Alhaji Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari ya ce rasuwar tsohon shugaban kasar alhaji shehu usman aliyu shagari babban abin bakin ciki ne babban rashi ne ga dukkanin 'yan najeriya ba tare da la'akari da bambancin yanki ba alhaji shehu usman aliyu shagari muhimmin abu ne ga najeriya baki daya kasantuwarsa wasila ta ƙarshe da ta haɗa 'yan Najeriya na wannan zamani da gwamnatin 'yancin kai ta sa Abubakar Tafawa Balewa a matsayinsa na zaɓen shugaban ƙasa na farko a tarayyar Najeriya ina miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da gwamnati da al'ummar jihar Sokoto da ma na Najeriya baki ɗaya kan wannan babban rashi. Gwamnatin tarayyar Najeriya za ta samar da wata kafa ta musamman domin tunawa da marigayi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. to the late former president. Zuwan shugaba Muhammadu Buhari a wurin gaisuwar ta'aziyar dai ya biyo ne bayan wani cece kuce da 'ya'yan jam'iyyar adawa ke yi a nan jihar Sokoto akan rashin halartarsa a wajen sallar jana'izar da aka gudanar a mahaifar shi shagari abinda wasu al'ummar jihar Sokoto ke cewa ba su ga laifin hakan ba. A gaskiya mun gamsu da zuwan da yi, wallahi alhamdulillah mun gamsu da zuwan da yi. To ai ba wai sai ya zo abin nan garin shagari a ya zo wurin jana'iza. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arefai Hausa. ya muka zo mu ci kasuwa in mun gama na mu mu bar wasu. Kayyara duniya muka zo mu ci kasuwa in mun haɗa na mu mu ta gida. Duniya ron barkala ni na shiga na miƙe kafa sanda za ta zube ban gaba. shagali kafa sanda za ta kwabe bambar gaba. Ga wani abu kan matar sarki. Muna nan a Najeriya, mu fara da jihar Zamfara wadda ake ta taɓo ta ɗan tsakanin nan saboda taɓarɓarewar tsaro a jihar duk da matakai daban-daban da ake ta ɗauka. mun kawo muku wani abin da ɗan jihar Alhaji Ilyasu Buhari ɗan jaga ke cewa bayan da gwamnan jihar Abdulaziz Yari ya yi kirarin zai goyi bayan a kafa dokar ta ɓaci a jihar. Saboda in yau ka samu duka barayin da ke zamfara ka kashe wasu za su bullo. Matsalar da babu abin yi ga matashi. To ba mu ganin akwai ranar zanna a lafiya. ya zo duk inda za a taimaki matashi ya samu abin, hanyar ƙananan kasuwanci ya iya ya dogara da kanshi ta hanyar noma ta hanyar eh, wasu abubuwa na taimako na kai tsaye ga irin matasan da suka yi amfani da su lokacin siyasa a san an taimaka musu da babura an taimaka musu da duk dai wani abin da za su yi ba wannan gwamnati ba halin da ake ciki na tashin hankali talaka bai ya kwanta ya runtsa duk waɗannan ɓarayin da yanzu ake cewa an kama ga suna ana gwaji a talabijin a ko'ina ana gani duka 'yan jihar gani ka zo gaba la'i a ce jihar da ta kasance ta kowace zama lahiya a ce yanzu ita ce ta zama matsala ga makwabtanta baya da za a yi a ce yau an kawo kuɗin jiha wanda ake ansuwa daga abuja Abdulaziz ya yi tafi guda a cikin jihar Zamfara. Da an ƙara da kuɗin na shi kenan. Ilyasu Buhari ɗan jega kenan. Shi kuwa masana harkokin tsaro da ke wannan shiya Alhaji Yakubu Ahmed Bike wanda ya sha magana game da siyasar yankin da lamurran tsaro na ganin al'amarin jihar Zamfara na buƙatar mutan jihar su haɗa kai sosai. Ga abin da yake cewa tattaunawa da muka yi da shi. Al'amarin Zamfara abu ne wanda tun an yi masu lura da al'amuran tsaro suke nuna cewa idan aka bata kamar da aka bar boko haram a hankali a hankali a hankali ya ta zama yadda take yau haka aka taso da harkar zamfara tun kamar da aka nuna cewa wuta ce wadda ruwa a cikin kofi zai kashewa yanzu tana so ta kai kuma an zuwa wasu kashe kai ba kuma ni dan jihar Kebbi wannan hanya ta ce kullum duk da yake ba ganin muke wannan tashin hankali amma labari muna ji tun ainihi har zuwa yanzu ta kai cewa inda a hankali wani abu yana so ya fi katin makakin karo. nawa hasashe ne a kan wannan abu ne ɗaya kin kidnapping da ake cewa na mutane ana yi wani da ɗaya mun san cewa ya samu asali ne akan al'amura da suka shafi na rashin kula da tsaro da yawa an bayyana cewa aiki ne na 'yan sanda inda ta farko an yi sa aiki ne na 'yan sanda da 'yan civil defense amma aka bar harkar tsaro ta kai ga kashe-kashe sun yawa to ana kashe mutum ɗaya biyu an kai da yanzu ɗaru ake kashewa kuma kamar ba a damuwa Ana cewa a sa dokar ta ɓaci kuma an ce gwamnan jihar ya ce zai ajiye aikin haka. Ya kake gani? Na ji daɗin da kai saboda kwanakin ma yi magana da Deputy Commissioner Police Abba Kyari wanda kowa san shi mai kwazo da aka al'amura suka shafi maganin ta'addanci da manya-manyan laifuka. Kuma ya bada hasashe na za a yi maganin wannan abu. To gaskiya ni a nawa tunani ya kamata gaskiya gaskiya ya maka gaskiya shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kamata ya tashi haikan akan al'amuran tsaro idan abu ya faru bai kamata a ɗauki lokaci kafin a magani ba ba rashin ɗaukar ah, mataki cikin lokaci ne kawo matsalar zafa ta yi ƙamari yanzu nan ina cikin wanda da farko suke cewa a yi doka ta ɓaci ina cikin masu faɗin haka amma shi da aka yi da shi yi cewa in dai har ta zai kawo zaman lafiya to shi ya bai sauka kuma ya ba da wani haske idan ka tuna cewa wannan bala'in da ake fama da shi a zafarfa bala'i ne wanda mutanen cikin zafara suna da hannu wajen hura shi ka da sani cewa an kama daga kai da hakimai a jiya zamfara wanda aka tabbatar cewa suna da hannu dumu-dumu na ba da na ba da information na taimakawa masu fashi eh, masu eh, garkuwa da mutane wato ma'ana shi ne abin da gwamnati ya nuna mana cewa in dai ba mutanen zafara sun tashi sun magance munafucin da ke tsakaninsu ba to gaskiya domin duk irin projin da aka yi ko ɗan da aka yi aikin su ba zai inganta ba idan a cikin gida ɗin ana samun ana ke bata wani al'amuran gwamnan zamfara mu cewa akwai munafici a cikin al'amuran ƙauyukan da ake kai wa wannan hari ma'ana mutane akwai su ɓata gari masu ɓarna waɗanda ake zaton cewa suna hulɗa da masu garkuwa da mutane to ga idan ba a magance cikin gidan ba duk matakin da aka ɗauka a aikin maza ne. Lamarin tsaron dai muna iya cewa ya fi ƙarfin jami'an tsaron Najeriya kenan. Ya wuce kullum da aka nuna cewa za a yi magani abu haka aka fara da mai dugunan nan har yi shiga sauran ƙasashen. To in ba an sani shi ma na dundun an haka zai shiga wasu ƙasashen kuma. Domin eh, lokaci ya ne wanda samun makamai zai da wahala. Sannan kuma mu kuma a cikin eh, ma'aikatan tsaron mu akan samu wasu irin kasawa na na ɗaya dai samun dashen horo da su masu kai yaƙin da kuma samun isassun makamun da za su magance wani abu. Kusa idan ma an tashi an mai an tunani cikin tunani ba shi me zai hana shugaban ƙasa ya koma zamfara ya zauna ya tafi cikin zamfara da shi da eh, sabis cikin nan. yakubu ahmed bike muna godiya da samun wannan tattaunawa. matazan nan a gaba yana katsina. dan waire yana cikin katsina. wa komo kan basirori hajji shata na cikin. sarkin sai mu nausa mu tafi jihar katsina wanda ake ganin tana cikin jihohin da ake samun zaman lafiya a can baya kenan amma kuma a yanzu gwamnan jihar aminu masari ya fito fili da kansa ya ce jihar na cikin wani hali maras kyau na rashin tsaro mun nemi ji daga bakin Alhaji Hamza Muhammad Barodo kwamishinan watsa labarai da al'adun gargajiya da jihar, ko akwai matakan da suke ɗauka don samar da ayyukan yi ga ɗimbin matasa da ake zargin suna shiga ayyukan hasha? ga abin da yake cewa sai da ka tambaya matakan da aka ɗauka domin tabbatar da cewa wannan yakin zaɓe an yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana kamar yadda ka sani mai girma gwamnatin da ya shigo wannan gwamnati right honorable aminu bello masari ya lashe takobin cewa sai ya kawo karshen banga siyasa wanda shi ne ya sa kusan aka kirkiro wata cibiya da ake cewa youth craft village ko kuma in ce aka kara karfafa ta wajen tabbatar da cewa an horar da matasanmu eh, samun ayyukan yi domin ainihi su samu abin da za su iya dogaro da kansu domin abin da mutane za su la'akari da shi shine cewa kamar al'amarin da turawa ke cewa an idle mind is a double workshop ma'ana idan ainihi mutum yana zaman banza to nan ne fa shaidanu za su samu wata masaka inda za ta su zo su ta sarrafa zuciyar shi ma'ana su kulla mashi wannan lalata su kwance mashi wannan su kara kulla mashi wata haka dai saboda haka idan aka samu matasan mu suka zama engage ma'ana aka samar masu ayyukan yi to ba za su zama to ready-made eh, tools ba na ainihi wanda 'yan siyasa za su yi amfani da su wajen banga siyasa. Bayan wannan ko akwai wasu matakai ko tsare-tsare? Ko bayan wannan makarantar an kirkiro hanyoyi daban-daban na ainihi empowerment program ma'ana hanyoyin da za a karfafa ma matasa samar masu da korar da su eh, ayyuka da sana'o'i wanda za su iya dogaro ga kansu. Dalilin haka yasa kaga yanzu jihar Katsina cikin ikon Allah zan iya cewa akwai akwai tarurruka da muka yi da yawa da kuma ita kanta ma zaben wanda tunda an yi ba ɗaya ba biyu ba amma na tabbatar maka cewa za ku ji irin yadda al'amura suke tafiya cikin kwanciyar hankali da lumana da wuya ka ga an ce an tafi wani yakin neman zaɓe ko an je wani kamfen ka ce kaga an samo irin makamai hakan nan ko kuma a'a an samu 'yan banga suna ta rashin mutunci. Ta bakin Alhaji Hamza Muhammad Borodo, kwamishinan watsa labarai da al'adun gargajiya na jihar Katsina. ganin yadda harkokin siyasa suka kankama sosai a Najeriya. Wasu kan rika fargaban irin tarzoman da ke biyo bayan zaɓuka, wani zubin har da lokacin zaɓen, ko kuma mu ce kafin ma zaɓen. Yadda za ka ga wasu al'ummar ƙasar na komawa yankunansu da iyalansu. Alhaji Adamu Marke a Laba, Lagos na daga cikin daɗaɗɗun zama a Lagos kuma ga yadda yake kallon wannan al'amari a wannan lokaci. Na Abiola gaskiya muna nan garin aka yi shi kuma mun ga rigingimo domin abin ya shafi kabilanci to ba ma bukatar yanzu irin wata sake faruwa saboda me saboda yanzu a fahimta mun fahimci cewa dama duk inda aka ce guda biyun nan sun haɗe da mutanen kudu maso yamma da kuma arewacin najeriya to muna ganin insha allahu to za mu cimma nasara a cikin wannan tafiya muna fahimtar yanzu babu alamar za a samu matsala a cikin wannan tafiya addu'an mu dai kar a samu matsala saboda haka duk siyasa ta zo da kabilanci to ba siyasa ba ce don abin da ya sa kenan muka samu matsala a baya kenan mun samu kabilanci a ainihin wato siyasa to yanzu babu ita in Allah da kamar da muke gani da muke zan lafiya da muke ƙasar nan muke tare da waɗannan bayan Allah muke harkoki tare kasuwanci tare wurin zama tare komai namu tare to in Allah da ba za mu samu a ainihin wato matsala ba a wannan ta bakin Alhaji Adamu Marke a Laba Lagos kenan muna nan a Najeriya inda tsohon gwamnan Sokoto Tahiru Bafarawa ya sake shigar da ƙara ofishin hukumar EFCC akan zargin da yake yi wa gwamnatin da ta biyo bayan tasa da ɓarnatar da makudan kudaden da yawansu ya kai naira biliyan sha uku. Alhaji Tariu Bafarawa ya gabatar da takardar sake shigar da ƙara ne a gaban ofishin hukumar da ke Sokoto bayan wanke shi da wata kotu a Najeriya ta yi akan zargin da ake masa a baya. Ga dai abin da ya shaidawa wakilinmu Faruk Muhammad Yabo. A matsayina na tsohon gwamna kuma na ba abin nasa abin na bari kuma na san irin sace-sacen da aka yi shine na kawo kara kamar yadda kuɗin da na bari kusan biliyan goma sha biyu da kuma kuɗin iron road da na bari aka sayar na fiye da biliyan ɗaya da kuma kuɗin makarantar da aka canza mu suna daga tahar bahra zuwa machid institute na ba kusan rabin rabin biliyan 500 miliyan duk su ne nake son efcc ta bincika ta ga ina an kai da kuɗaɗen mutane don a yi bayani abin da yasa za ku yi mamaki me yasa tun farko na ɗauki lokaci ban kawo wannan magana ba na farko ni ne na farko da na fara kai kara a efcc abuja amma kuma ni zama laifi ni shekara goma sha ɗaya ina kotu alhamdulillah yanzu kotu ta wanke ni na sake dawowa ba da dara za ni ba na sake dawo efcc neman cewa lalle lalle wannan kuɗin da nace na bari sai an bincike su shi ma tsohon gwamnan na ma ya zo shi bayanin abubuwan da aka bari shi ma ya kare kanshi kamar ni kare kaina a efcc a kotu har ta salame ne saboda kusan da ana magana yaƙi da cin hanci kuma an kawo ofishin FCC a Sokoto ya kawo mana sauki gare ni ni mai kara da kuma FCC ta samu dama duk abin da aka ce ta bincika ba sai ta ta wuri ba ayon ne makaranta ce kuɗi ne takardu ne duk suna cikin garin Sokoto ba sai an wahala ba ta bakin Alhaji Tahiru Bafarawa tsohon gwamnan jihar Sokoto kenan sai mu tafi jamhuriyar demokradiyya ta Congo inda aka gudanar da babban zaben kasar makon jiya ya zuwa juma'an nan dai kasashen turai da na afirka sai kira suke yi da ga lallai mutan kasar su mutunta sakamakon wannan zaɓe masu sauraron mu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin muryoyin da aka saurara da sashen hausa na radio france international ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri.